take cewa Allah ya ji kan Jafar Amin ya hayya ya qayyum Allah ya ji kan magabatan mu baki daya malama shafa addu'a bai inganta ba mun yi magana akan wannan matsalar kamar satin da ya gabata na ce khilaful aula ne al'aula shine mutum idan yayi kada ya shafa din saboda malamai da dama suke cewa hadisin da ya hakaito na shafa addu'a hadisi ne wanda yake mai rauni duk da wasu cewa wai hadisi za a yi amfani da shi idan ana magana akan fada'il ma'ana abubuwa na falala to amma sai mu ce wannan falala ai ba cewa aka in kai kana da lada kaza ba hakaitowa aka yi da haka ko ba mu rusa shi ba za mu ce al'aula shine kar a yi din domin manzala sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisai ba su tabbatar da yana yi ba idan kin yi babu laifi amma kin bar abin da shi ne ya fi madaukaki wanda yake tabbataccen hadisi wanda shi ne babu shafawa din amma in kin yi ba wani laifi kai ba